yanzu da muke magana yammacin ranar talata ne wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda ya daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a ɗazu muka kasar na ainihin uku wanda wannan kasar na uku shi ya zo mana karshen shimfiɗa da sharar fage da muka yi na ainihin wato karatun wannan littafi idan an ji kwanan watan da muka sanar a cikin wannan kasar ya zama kuskure saɓanin wanda muka faɗi ɗazu na safe to na safe ne daidai yanzu da ka nake faɗi ta iya ya zama ainihin akwai kuskure Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a yanzu za mu fara ainihin karatun wannan littafi ba tare da bata lokaci ba kuma kamar yadda na faɗi ba ɗaya ba ba biyu ba a karatuttukan da suka gabata cewa na ɗauki ainihin muskar a Dr hamad ibn abdul muhsin at wanda profesa ne a ainihin wato jami'ar imam muhammad ibn al islamiyya da ke ƙasar saudi arabia wato profesa ne a cikin harka akida da tauhidi ya zauna ya aikin gyara da tantance wannan littafi sannan maktabatu darul minhaj ita ainihin wato ta buga wannan ainihin littafi kuma wannan bugu an yi shi ne ainihin bugu na farko na wannan ainihin nuska wadda a bara aka ainihin fara bugata na haka wannan nuska duk wanda yake sauraron karatun nan daga kusa ne ko da nesa to san cewa ita ce nuskar da ainihin na mayar nuskatul um wato ita ce nuska wadda zan dogara da ita da izinin Allah ko da bukata ta kama an tattauna game da wata nuska to dai wannan ita ce nan shi ma malamin ya yi kokarin ishara a ƙasa dangane da sabanin wasu ainihin wato nuskoki da wannan nuska din insha Allah sannan waɗanda za su bi karatun nan kai tsaye da waɗanda za su bi daga nesa sun su yi taka tsantsan nuskar da za su samu idan ta zama ba irin wannan ba ce to in ɗan sun ji saɓanin kalma ɗaya ko biyu ko makamantan haka to wannan kuma da gwargwadon yadda bayani zai biyo baya idan ya kasance na fito ƙarara na yi bayani dangane da cewa kalma kaza da ta zo a wuri kaza to kuskure ce to lallai insha Allah kuskuren ce amma an ji na yi shiru a kai ga ishara ishara da nake ga zahiri ko kuma ga abin da zai fi galibi Shi ne ainihin a cikin wata nuska ta zo insha Allah ta'ala sannan shi wannan malami da ya wannan aiki ya rinka yana ta'aliqat da sharhohi akan wasu matsaloli da suka shafi aqida hadisi tafsiri tarihi da tarajim da makamantan al'amuran da suka shafi lugha da makamantan waɗannan al'amura da insha Allah ta'ala na haka in bukata ta kama daga cikin sharhohin nashi da ta'alika ɗin shi zamu rinka ainihin karanta babu laifi insha Allah kamar yadda yake za mu rinka amfani da at-ta'liqat ala muqaddimat al-fatwa al-hamawiyya wadda ainihin wato ad-doktor Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan yayi wadda Adil ibn Muhammad Musa Rifa'i ya zauna ya ainihin wato tattara kasusuwan ya ainihin buga wato farko farkon sharar fage na wannan littafi wanda za mu fara karanta a yau ita ce ainihin Fawzan al-Fawzan yayi mata ainihin ta'aliki gaba daya amma muƙaddimar kawai ita ce nan ainihin aka bugata gata a haka da kuke ganinta ita ma ainihin wato darul minhaj ita ce take siyar da wannan bookshop su amma darul asima ita ce ta buga to sa'annan akwai kuma sharhul fatwa al-hamawiyya li shaykh al-islam ibn taymiya wadda ainihin wato dar bin jawzi dake al-qahira suka buga wadda ita kuma abdul aziz ibn abdullah ar-rajihi yayi sharhi da kuma salih ibn abdul aziz al-shaykh wannan ainihin sharhin kammalallen sharhi ne na wannan gaba ɗaya ita kuma wannan nuska galibi ita ce ko kuma wannan sharhi galibi shine a hannun mafiyancin ɗaliban makarantar nan da muke karatun kai tsaye tare da su insha Allah Allah maraukakin sarki ya taimake mu jama'a za mu fara karatun wannan littafi muna masu neman taimako a wurin Allah maraukakin sarki bismillahir rahmanir rahim su'ila shaykhul islam abul abbas أحمد بن تيمية وذلك في سنة ثمان, ثمان وتسعين وستمائة وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن وهو جواب عظيم النفع جدا فقال السائل ما قولكم في آيات الصفات وقوله تعالى الرحمن على الأرش استوى وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى فأجاب الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب جماعة كنج أينهن شارب يتشمبت أولا للتافي bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai mu muke fara karatu shi ko malam kaddarawar ita ce da sunan Allah mai rahma mai jin kai yake fara rubutawa Dr. Tuwaijiri a ƙasa ya yi ainihin wato ishara da cewa wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin ƙari ne da aka samu a cikin niskar da yawa alama da jimun a cikin ainihin nuskar da yawa alama da ainin kuma aka samu da ƙarin cewa wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim abin da yake daga cikin fa'idoji in rinƙai muku ishara zuwa ga waɗannan abubuwan shine ta yiwu wata rana wani ba zai samu nuska irin tamu ba yana da wata nuska tashi abin da wannan nuskar tamu take cewa bismillahir rahmanir rahim to a cikin wata nuska sai ya zo da wabihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin na fata an gani. a cikin wata nuskar ku bismillahir rahmanir rahim wabihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim na fata an gani. ma'ana da sunan Allah mai rahama mai jin kai a ƙarƙashin waccan nuskar da ta ce wabihi nasta'in a wurin Allah muke neman taimako walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki daya a cikin nuskar ainin ku da yawa alama bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in da sunan Allah mai rahma mai jin kai a wurin Allah muke neman taimako wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim babu dabara ga kowa babu ƙarfi ga kowa sai ga Allah maɗaukaki wanda yake babba ne ila shaykhul islam an tambayi malamin musulunci malam ya ishara zuwa ga cewa wannan as-su'al warada min hama min bilad sham wa lidhalika sumiyat bil hamawiyya wa madha al-kalam ala dhalika fi tasmiyat al-kitab صفحة الرابعة بعد khamsin asali wannan tambaya ta zo daga garin hama ne shi yasa aka sanya wa littafin alfatwa alhamawiyya ina fata an gane wato fatawa 'yar hamawiya 'yar garin hama kamar yadda fatwa da ta zo daga garin wasit aka sa mata alwasitiyya al'aqidatul wasitiyya to daɗin daɗi dai saboda ina amfani da wannan dama ne don in sanar da ku da yawa daga cikin littafan shehu shehul islam ibn taimiya sai ku dubi ga kuma wata daga cikin ainihin taskokinmu ita ma alfatawa al'iraqiyya fatawa 'yar iraki waɗannan fatoyin su sun fi shafan harkokin da ya shafi rukunan musulunci sallah azumi zaka hajji da kuma abubuwan da ba a rasawa na ahwali shakhsiya kamar aure da kuma abubuwan mu'amala ciniki kasuwanci jihadi da makamantansu da kuma kaɗan daga abubuwan da ba a rasawa na fatoyin da suka shafi ainihin aƙida wannan mujalladi biyu ce ga ainihin wato wani malami mai suna a sheikh abdullahi abdulsamad al-mufti shine ya zauna ya taƙiƙin ta maktabul islami da ke dimashq sham su zuhairu suka buga ta a mujalladi biyu da gwargwadon inda fatawar ta zo da gwargwadon haka suka rinka yi <coughs> hakanan malaman nan namu na zamanin da Allah ya musu rasuwa kusan lokaci guda Muhammad Nasiruddin Al-Albani da Uthaymin da Bin Baz in aka turo musu da fatoyi su ma sai sukan danganta zuwa ga ainihin haka misali kaga ainihin an ce al-masailun matsalolin najad almasa'il alfaransiya alfatawal amrikiya wato fatoyin da suka zo daga amerika kuma mun taɓa yin wani kaset da jimawa a garin nan kusan shekara fiye da goma da suka wuce muka sa mishi plateau saboda wanda ya aiko da ainihin tambayar ya nuna daga jihar plateau yake bai kayyade daga gari ka ba don haka kaset ɗin ma sai muka sa mishi plateau wannan dai ainihin wato bayani ne dangane da me yasa ake ce wannan littafi alfatwa alhamawiyya fatawa irhama to mun bayyana dalilin da yasa ake ce mata al-kubra din muka ce ga ingantacciyar magana girmamawa ne gare ta ba wai don akwai asubura kamar yadda ɗaya daga cikin almajiran ibnu taimiyan ma ya faɗi ba muhammad ibn abdulhadi allah ya taimaka su'ila shekul islam an tambayi malamin musulunci a cikin ainihin nuska jimin cewa aka yi su'ila shekul imam al'allamatul habr الحبر الحافظ المجتهد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله haka a cikin wannan nuska cewa an tambayi shehun limamin nan babban malami gogagge da ya zurfi a cikin harkar malanta shine alhabaru sannan alhafizu babban mahaddaci almujtahidu wanda ya kai ya komo a cikin ainihin wato fiqhu na addinin musulunci shine ahmad dan abdul halim dan abdul salam dan taimiya ina fata an gane wannan haka yazo zo ainihin a cikin wannan nuskar a can kuma daidai inda ya zo da cewa dinnan su ila Sheikhul islam duk anan ina son a mukaddima in bambance muku yadda ya fara ne a kowane bugu a inda ya ce dinnan su ila Sheikhul islam dinnan a cikin nuska ainihin an samu Ar-Rabbani taqiyuddin an tambayi malamin musulunci malamin nan na Allah malamin da ke da taka tsantsan game da addini sannan da yazo inda yazo abul abbasi din nan to wannan abul abbasi babu ita a cikin nuska ta ainihin ainun sannan inda aka ce ahmadu ibn taymiya din nan ahmadu ibn taymiya shine ainihin muka zo da wancan ƙari da ya zo a cewa su ila sheikh al-imam kaza kaza ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to yanzu waɗannan da su sune 'yan bambance-bambancen da suke tsakanin nusa dangane da waɗannan kalmomi na haka bari in fara karatun wannan littafi da gwargwadon yadda ya zo a cikin wannan nuska ta ainihin tuwai jiri bismillahirrahmanirrahim ila shaikhul islam da sunan allah mai rahma mai jin kai an tambayi malamin musulunci jama'a kun san cewa hatta cewa ibn taymiya shekul islami saboda hassada sai da wasu suka ce duk wanda ya cewa taymiya shekul islami ya zama kafiri suka ce duk wanda ya kira ibn taymiya da shekul islami ya zama kafiri wannan ba komai bane son zuciya ne sai da malamai suka zauna suka yi raddi suka yi martani suka ba da ansa dangane da haka daga cikin jimillar littattafan da na zo muku da su a ɗazu shine littafin da a sheikh ibn nasir din muhammad ibn abdullah ad-dimashqi wanda ya rasu hijira na da shekara biyu ya raddi akan haka ga sunan littafin ar-raddul wafir ala za'ama anna man samma ibn taymiya shaykh al kafir wadataccen raddi cikakken raddi ga wanda ya riya cewa wai duk wanda ya kiraye ibnu taymiya da cewa shekul islam ya zama kafiri wannan sufaye ne suke da wannan mugunyar fatawar wai duk wanda ya ce wa ibnu taymiya shaykhul islam to ya zama kafiri shine ibnu nasir dimashqi yau ya suka kamar shekaru kusan 600 ba kaɗan da rasuwa ya tabbatar da cewa to lallai wannan ainihin magana mummuna ce don menene ake nufi da shekul islam a hatta istilahin malaman in ba ka ba shekul islam kan ko malamin islamiyya ai za a iya kiran shi shekul islam don ma'anarta malamin musulunci amma malamai sun yi istilahi akan cewa ne wanda ake cewa shekul islam shine mutumin da Allah ya baiwa karatu tun yana karami yake karantarwa har ya manyanta har ya gemu ne har ya furfura ne har ya rasu akan wannan aiki sai su koma suna ce mishi shekul islam ma'ana wannan ya dahu akan karantar da musulunci to ibn taymiya in dai wannan ne istilahin ai ya cancanta a ce mai idan kuma karantarwa mujarradar karantarwa kadai wadda kowa ma ya iya ce mishi malamin musulunci dan ya karantar da musulunci a lugance za a iya kiran ibn taymiya kenan to me ya zafi a ce dan an cewa shehu ibn taymiya shehul islam an kafirta wannan fatoyi ne na son zuciya jama'a Allah ya kiyaye su'ila shekul islam an tambayi malamin musulunci abul abbas baban abbas wannan ita ce alkunyar ibnu taimiyya ba wai dan yana da ɗa abbas ba inna ma sunna ta ba da damar ko ka da ɗa a maka alkunya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa aliyu haka yi wa ainihin hamza haka yi wa ainihin wato as da aisha haka a maka alkunya da wani mutum ne ko da dabba ko da wani mutum ko wani tsiro ko wani abin nan a sayi da aisha an yi mata alkunya da abu a ummu abdullahi kaga ba ɗanta ba ne abdullahi ɗan zubair ɗan yatta ne abu huraira annabi ya yi mishi alkunya da abu huraira baban kyanwa tare da cewa ai ba haihuwar kyanwaye ba amma ma'ana saboda yana wasa da ita ko yana mu'amala da ita annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi wa ainihin nufai Eh, abin nan eh, alkunya da cewa abu bakarata abu bakarata sahabi abu bakarata ba abu bakar ba abu bakarata akwai abu bakarata wanda ya ruwaito hadisin ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur sunan shi nufai annabi ya yi mishi alkunya da abu bakarata saboda ya yi hijira a kan raƙuma karama annabi ya yi wa hamza ko kuma wani eh, cikin sahabbai wallahu alam ya yi wa an yi wa abu hamza anas ana ce mishi abu hamza me yasa saboda yawan cin kabewa ko kankana duk waɗannan ya halatta saboda haka ibnu taimiya abul abbas da ake ce mishi ba dan yana da ɗa abbas ba domin ibnu taimiya yana daga cikin al'ulama ul'uzzab al'ulama uzzab allazina asarul ilma wal amal ala zawaj yana daga cikin gwagwaran malamai bai taɓa yin aure ba balle ya haihu kamar yadda khatibul bagdadi ma bai taɓa yin aure ba kamar yadda ainihin imamun nawu bai taɓa yin aure ba duk waɗannan ba su taɓa yin aure ba sai dai kuma a daidai wannan babin cewa ibnu taymiya bai taba aure ba khatibul baghdadi bai taɓa yin aure ba nawawi bai taɓa yin aure ba abu ja'far ibnu jarir na tabari mai tafsiri mai tarihi bai taɓa yin aure ba anan ba su ba abun koyi bane kakai koyi da su akan wannan rashin yin auren. mai yiwa akwai wata mafita dangane da haka amma alherin sunna ita ce sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na fata an gane amma duk ba wanda za a zaga ko a faɗa mishi bakan magana saboda nawawi bai taba aure ba khatibul bagdadi bai taba aure ba wani da wani da wani ba su taba aure ba a'a sai dai malamai su ce wallahu alam baiwa suna da ainihin nasu uzuri din na fata an gane ga wani littafi zan yi muku ishara daga cikin tafan da muke da su a makarantar nan ku same shi domin ku ainihin tattauna irin waɗannan matsaloli. wannan littafi wani malami ne ainihin ya rubuta shi mai suna a sheikh abdul fattah abu gudda ya sami shi al'ulama ul'uzzab allazina asarul ilma ala zawaj gwagwaran malamai waɗanda suka zaɓi ko suka fifita ilimi a bisa aure wannan littafin ga shi ɗaliban makarantar nan sa iya ɗauka su karanta duk tarihin malamai ne waɗanda sun kai matuƙa a malanta amma ba su taɓa yin aure ba ina fata an gane to ibn taymiya ya ainihin zama yana ɗaya daga cikin su Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to ga kamar yadda Abu Ja'far ibn Jaririn ake ce mai Abu Ja'far ai ba da yana da ɗa Ja'far ba Abu Zakariya Nawawi ake ce mishi baban Zakariya ai ba dan ya taba yin aure ba to haka shi ma ake ce mishi Abul Abbas sai dai a wannan munasaba zan tsaya in yi gyara da ake cewa wai Abu Huraira ma bai taba yin aure ba eh, dan haka su sufaye ba sa yin aure kaza kaza a abu huraira lallai bai yi aure ba har matukar annabi na da rai amma bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama abu huraira ya yi aure allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda bismillahir rahmanir rahim su'ila shaykhul islam abul abbas ahmad ibn taymiya an tambayi malamin musulunci baban abbas ahmadu dan taymiya sunan shin ana karantawa jama'a ya'un din nan ta ƙarshe ba a sanya mata shadda ba a cewa taimiyya taimiyya dama dai ta farko ɗaure ta ake ta to ta biyu ba a cewa taimiyya sai dai taimiya ibnu taimiya haka ake karantawa na fata an gane wa zalika fi sanati samanin wa tis'ina wa sittami'a wannan tambaya an yi wa ibnu taimiyya ita ne a shekara ta ɗari shida da ainihin casa'in da takwas shekara ta ɗari shida da casa'in da takwas mala yace a duba littafin albidayat wa nihaya ta almajirin ibnu taymiya din a mujalladi na goma sha hudu shafi na hudu wato eh, littafin ibnu kafirin da kuma al'uqud ad-durriya a cikin ainihin wato shafi na sittin da bakwai za a ga cikakken bayani dangane da lokacin da bayanin yadda tambayar ta kasance da kuma sauran tattaunawa da ya biyo baya sai ce wajjara bi sababi hadhal jawabi umurun wasu al'amura masu muni da wasu al'amura marasa daɗi sun faru sakamakon amsar da ibnu taimiyya ya ainihin bayar dangane da waccan tambaya wa mihanun akwai kuma wasu jarabawa masu ɗimbin yawa waɗanda suka biyo bayan wannan ainihin wato tambaya da amsa da ibnu taimiyya ya bayar idan jama'a ba ku manta ba da safe mun tattauna kaɗan daga cikin irin waɗannan ainihin jarabawa da abubuwan da suka faru na sharri da zage-zage da ɗauri da makamantan haka sannan in kun karanta ainihin albidayatu wa nihaya din can a shafuffukan da muka faɗi da mujalladan za ga haka haka nan a cikin littafin addurarul kamina ibnu hajar mai blogul maram yana da wani littafi addurarul kamina mujalladi hudu ne littafin a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyar ibnu hajar shi ma ba da labarin abubuwan da suka samu ibnu taimiya wannan littafin ma muna da shi wato ina cewa muna da shi ne kada nan nesa su ɗauka cewa ai su albari suna alfahari da kowane littafi aka faɗa sai su ce suna da shi ba alfahari ba ne muna faɗe ne saboda ɗaliban mu na darul hadisi su san akwai waɗannan littafan kuma a haƙƙin neman ilimi a matsayin ka na ɗalibin ilimi ko malami in aka ce littafi kaza shafi na kaza duba shi to a haƙƙi a daladabi na neman ilimi sai ka nemo littafin ka karanta don ka karu da ilimi to don kada ɗaliban makarantar su ɗauka to wannan littafi ma ba mu taɓa jin shi ba a muna da shi sannan kuma abu na biyu shine ba mu zo mun zube dukkanin mu a nan ba ɗan kaɗan ne muka kawo muka ajiye to kada wani ya buƙaci wani littafi ya tunanin to ina za a samu wannan littafin a duniya in Allah ya so duk wani littafi da muka ce muna da shi muna nan da shi a tsakanin cikin makarantar nan da cikin gidan nan namu insha Allahu ta'ala kuma da zaran mun buƙaci mu ɗauko shi za a iya ɗauko shi don haka wannan littafin addurar mukamina muna da shi har ma kwafi biyu muke da shi alhamdulillahi wa shaukani haka nan shaukani shi ma ya ba da labarin irin waɗannan abubuwa da suka samu ibnu taymiya a cikin littafin shi mai suna Al-Badru tali shi ma wannan littafin jama'a muna da shi shi ma har kwafi biyu a cikin mujalladi na ɗaya shafi na sittin da biyar sa'an nan sai kuma malam ya in ana son ganin ƙarin bayani a duba littafin al'uqudud durriya din a shafi na ɗari da hamsin da biyar a nan ne muka ba da labari ɗazu inda ibnu abdulhadi ya ba da cikakken labarin abubuwan da suka faru Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sai malam ya ce wa huwa jawabun azimun naf'i jiddan wannan amsa da ibnu taymiya ya bayar amsa ce wadda take da girman amfani kwarai da gaske faqala sa'ilu ga yadda mai ainihin tambayar ya ce an fahimta jama'a ga yadda tambayar ta kasance ma qaulukum fi ayati sifati ta malam ku manya-manyan malaman musulunci me kuke cewa ne game da ayoyin da ke siffanta Allah maɗaukakin sarki ka ƙaulihi ta'ala kamar ayar da ke faɗin magana Allah da ke cewa ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu a al'arshi wa qaulihi ta'ala da kuma magana da kuma magana Allah madaukakin sarki da yake cewa sumastawa ila sama'i sa'annan Allah madaukakin sarki ya daidaitu ga sama wa hiya dukhanu a halin ita sama hayaki ce menene ma'anar ainihin wato wannan aya domin can ya ce alrahmanu alal arshi stawa ya yi ta'addi da ala nan kuma ya yi ta'addi da ila to menene ma'anonin waɗannan ayoyin ila ghairi zalika min al-ayati da ma dai waɗansu ayoyin waɗanda ba waɗannan ba wa hadisi sifat da kuma ainihin hadisan da ke siffanta Allah madaukakin sarki ka qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama take cewa inna quluba bani adam lallai dai zukatan yan adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman suna tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah mai rahma wannan hadisi al muslim ya ruwaito shi to shin menene ma'anar wannan hadisi kenan Allah maɗaukakin sarki yana da yatsu ya malam menene fassarar waɗannan irin hadisai wa qaulihi da kuma ainihin wato maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa yada'u al-jabbaru qadamahu fin nari Allah madaukakin sarki al-jabbaru ne me yin yadda ya so ne to zai dora kafa shi akan wutar jahannama wannan hadisi al al-bukhari ya ruwaito shi hakanan muslim ma ya ruwaito shi algafata malam menene fassara da ma'anar wannan hadisi shin yanzu wannan hadisi na nufin Allah yana da kafa kenan kamar yadda wannan wancan hadisin ya bayyana kenan Allah yana da yatsu menene ma'anar yatsu menene ma'anar kafa ila ghairi zalika min al ahadith da ma dai waɗansu hadisai wa ma qalatil ulama algafata malam menene malamai suka faɗi ne dangane da waɗannan ayoyi da hadisai wabsutul qawla fi zalika ya malam ya ala malam akarmakallahu a shimfiɗa mana maganganu dangane da ma'anar waɗannan irin ayoyi da hadisai ma'ajuri na insha Allahu ta'ala mune muku fatan samun lada da izinin Allah maɗaukaki Zama kun jiyar da tambayar take tambayar ita ce menene matsayin ibn taymiya me zaka ce game da ayoyi da ke siffanta Allah musamman sifofi waɗanda suke asifatul khabariya cewa Allah maɗaukakin sarki a sama yake cewa Allah maɗaukakin sarki zai yana sauka ƙarshen dare cewa Allah maɗaukakin sarki yana da yatsu Allah maɗaukakin sarki yana da kafa Allah zai zo a ranar alkiyama ina matsayin ire-iren waɗannan ainihin hadisai waɗanda suka zo dangane da ainihin siffa Allah da kuma ayoyi fa'ajaba sai ibnu taymiya ya bada amsa da cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu qauluna fiha maganar da musu ibnu taymiya muke faɗi game da waɗannan ayoyi da ainihin hadisai ma qalahu Allah wa rasuluhu shine abin da Allah da manzon shi suka faɗi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار sannan maganar da manya-manyan sahabban nan na farko waɗanda suka fara shiga addinin musulunci daga cikin waɗanda suka yi hijira Sabu Bakrin da umar da usman da ali da kuma al-ansar da irin su sa'ad ibn mu'azin da anas dan malik da makamantan manya-manyan malaman sahabbai ansarawa da muhajirai fassarar da suka yi waɗannan ayoyin da hadisan mu ma haka muke fassarawa ma'anar da suka ainihin ɗauka a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da hadisai mu ma nan muka tsaya wallazina taba'uhum bi ihsanin da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa kamar su afa da su sa'id ibn al-musayyib da sauransu cikin tabi'ai wa ma qalahu a'immatul huda ba'd haula da kuma abubuwan fassarorin da limamai ko shugabanni na shari'a bayan waɗancan suka fassara ayoyin da hadisai mu ma irin wannan fassarar muke ɗauka allazina ajma'a al-muslimuna ala hidayatihim limaman da dukkan musulmi sun haɗu akan cewa su shiryayyu ne wa dirayatihim kuma sun haɗu akan ƙwarewarsu da iyawarsu kamar suwa kamar su imamu abu hanifa da maliku da ahmad da shafi'i da sufyan sauri da sufyan ibn uyayna da yahya ibn ma'in da ahmad ibn Hambali da auza'i da duk waɗannan malamai daga cikin malamai waɗanda duniyar musulunci gaba ɗaya ta yi shaida akan cewa sun iya sun ƙware to fassarar da waɗannan suka ɗauka ɗin na mu ma nan muke tsayawa kuma sai ibn taymiya yace wa hadha huwa alwajib ala jami'il khalqi fi hadha albabi wannan shine abin da yake wajibi ga dukkan halittu a wannan babi a wannan babi na magana fassara ayoyin sifat da hadisan sifat dole ne mutum ya tsaya akan abin da Allah da manzon shi suka fassara dole ne ya tsaya akan abin da as-sabiquna al-awwaluna suka fassara dole ne ya tsaya akan fassara wadda ainihin ta zo daga a'immatul huda irin su abu hanifa da maliku da shafi'i da ahmad da auza'i da makamantansu wajibi ne tsayawa a nan kada wanda ya kirkiro wata fassara tashi ta kanshi ko kuma ya ɗibo daga wasu waɗanda suka zo daga bayan bayan waɗannan kuma suka ainihin saba musu ina fata an gane wa gairihi sai ce kai har ma da ainihin wani babin banda irin waɗannan babuka duk abin da ya shafi al'amuran addini ma jama'a dangane da abin da ya shafi fiqhu da abubuwan da ya shafi tarbiyya da abubuwan da ya shafi bin sulukiyat da duk wani tsarin rayuwa aure ne jihadi ne ma'anar abin da ta shafi kasuwanci ne komai ma kada wani musulmi ya sake tsetara fassara Allah da annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waɗannan limaman fiqhu jama'a wannan shine abin da ake kira biyayya ga manhaji a salafi kuma wannan shi ake kira salafiyanci din wajibi ne ka tsaya a nan ƙirƙiro kirkiro karka ketare nan in kai haka zaka samu kanka a rudani sai ce fa inna allaha ba'asa muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama bil huda domin Allah ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shari'a wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya li yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri domin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fitar da ainihin mutane daga cikin duhu nau'i nau'i duhunnai na kafirci da fasikanci da zalunci ilan nuru zuwa ga haske na addinin musulunci bi izini rabbihim manzon Allah yayi haka da izinin ubangijinsu ila siratul azizul hamid zuwa ga ainihin hanyar Allah wanda take buwayayyen sarki ne kuma Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya cancanta a gode mishi wa shahida lahu kuma Allah maɗaukakin sarki wa annabi shaida bi annahu ba'athahu da'iyan ilaihi cewa ya aiko shi ne don ya kira mutane da aljanu zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah wa sirajan munira kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama babbar fitila ce mai matukar haske kwarai da gaske sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya aiko annabi ne don ya kira zuwa ga hanyar Allah ya raba mutane daga duk dukkanin duhwai na kafirci da zalunci da shirka da bid'a ya dawo da su zuwa ga hasken musulunci da sunna da adalci da zaman lafiya wa amarahu an ya kula kuma Allah ya umarci manzon shi da ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ka ce musu ni fa wannan ce hanya ta nake kira zuwa ga Allah akan ta ala basiratin ina yin wannan kira nawa ne a bisa hasken Allah madaukakin sarki ana wa man ittaba'ani ni da waɗanda suka bi ni wannan ni da waɗanda suka bi ni har zuwa tashin alkiyama haka aya take gaskatawa duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga kan ainihin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum to suna kira ne zuwa ga ainihin hanyar Allah ala basiratin ce basira ita ce hujja ita ce ilimi ita ce gaskiya ita ce dalili wanda yake ingantacce tabbatacce wanda babu rikici a kan shi wannan ita ce aya ta ɗari da takwas a cikin suratu yusuf faminal muhal ibn taymiya yace to ai kuwa abu ne wanda yake ba zai yiwu ba fil aqli wad dini a hankalce da kuma a addinance an yakuna sirajul munir allazi akhraja Allahu bihi an-nasa min adh-dhulumati ila nur ba zai yiwu ba a hankalce da a addinance haske babba mai girma fitila babba mai girma wadda Allah maɗaukakin sarki ya fitar da mutane daga duhwai na kafirci zuwa ga hasken musulunci da ita wa an zala kitaba sannan Allah ya sauka mishi da littafi bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi domin ya hukunci tsakanin mutane game da duk rigingimin da suke wa amara nasa an yaruddu ma tanaza'u fihi min dinihim ila ma bu'isa bihi min alkitabi wal hikma kuma Allah ya umarci mutane cewa duk rikicin da suka yi da jayayya da suka yi wadda ta shafi addinin su to su koma zuwa ga ainihin abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi na daga littafi da kuma sunna wa huwa yad'u ila Allah wa ila sabilihi shi manzon Allah a halin mai kira ne zuwa ga Allah kuma zuwa kira yake zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah ala basiratin a bisa basira وقد أخبر أهال كما الله يا بعد لاباري أنه أكمل له ولأمته دينهم cewa Allah ya cika wa annabi addinin shi Allah ya cika wa al'umma annabi addinin su sallallahu alaihi wa alihi sallama wa tamma alaihim ni'matahu kuma Allah ya cika musu ainihin wato ni'imar shi muhalun ma'a hadha wa abu ne da ba zai yiwu ba tare da wannan da kuma wani shi an ya kuna kattara ka babal imani billah ya zama Allah maɗaukakin sarki ya bar babi na imani da Allah wal ilmi bihi da kuma babin sanin Allah multabisan ya bar shi a cikin rikici mushtabihan a cikin kuma rudani falam yumayyiz bayna ma yajibu lillahi min al asma'il husna wa sifatil ula ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai bambance abin da yake wajibi ne a san shi game da sunayen Allah da siffofin Allah maɗaukaki kama ainihin siffar rayuwa da ilimi da ƙudura da makamantansu ya zama manzon Allah bai yi mutane bayanin waɗannan abubuwa ba wa ma ya juzo alaihi da kuma siffofin da sun dace a siffanta ga Allah maɗaukakin sarki kamar cewa Allah zai zo a ranar alkiyama da Allah yana sauka ƙarshen kowane dare da kuma Allah ya daidaito akan al'arshi a ce wai duk manzon Allah bai bayyana waɗannan abubuwa ba wa ma wa alaihi da kuma siffofin da ba su dace ga ainihin Allah madaukakin sarki ba kamar me kamar gyangyaɗi da bacci kamar ci da sha danganta waɗannan siffofin ga Allah na ƙasa ne jama'a me malam yake cewa a wannan gaba yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya samu daraja ta irin wannan kirari da wannan matsayi da Allah ya bashi ya nuna shine mai shiryar da al'umma da izinin Allah shi babbar fitila ce wadda ta fi ranar haske yanzu Allah duk da ke da waɗannan siffofin jama'a amma ya zama Allah bai karantar ko kuma manzon Allah bai bayyana abin da ya shafi siffofin Allah da sunayen Allah ba to ashe bai wancan aikin da aka siffanta shi da shi ba kenan abin da wannan magana take ishara jama'a su mutakallimuna da jahamiya da mu'tazila waɗannan da suke magana dangane da ta'awilin siffofi. da ƙaryata siffofi da kawo wasu ma'anoni a madadin abin da Allah ya faɗi suna cewa ne a manzan Allah bai yi bayani dangane da siffofin da suka shafi Allah waɗanda ba su dace da shi da waɗanda suka dace da waɗanda suka halatta ba don haka su mutakallimuna da jahamawa suka zo suke fassara waɗannan ayoyi amma shi manzan Allah bai bayyana ba to in manzan Allah bai bayyana irin waɗannan ayoyi da hadisai ba dan Allah ina matsayin aikin da ake ta cewa Allah ya turo shi yayi bai yi ba kenan ko kun fahimci abin da wannan jimillar don haka malam kaji yana ta bayyana muhalun abu ne da ba zai yiwu ba a hankalce da a addinance a ce mutumin da Allah ya mai kirari da cewa shine mai sharhi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim abubuwan da aka saukar musu na alqur'ani da sunna a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk bai bayyana waɗannan abubuwa ba to di ina wannan kirarin ko in ya kare di yayi bayanin komai ma ka dauka yayi bayanin komai amma bai bayyana darajojin Allah da sunayen Allah da siffofin Allah ba to me bayani kenan tsarki da alwala yayi bayani saboda haka wannan irin tunani nasu jama'a fa muhalun thumma muhalun abu ne wanda yake ba zai yiwu ba akalan wa dinan shar'an haka ba zai taba yiwuwa ba a ce wanda yake da waɗannan darajojin jama'a a ce wannan profesa ne na english har ya zama profesa amma a ce tun da yake fa bai taɓa karantar da ko abcd ba amma profesa ne a english education fa ah to ya aka ya zama a english education education ai ma'ana ya fara karantarwa teaching line tun daga lokacin da karshen ta ya kammala irin teachers college ke karantarwa to sai a ce amma wannan profesan fa tun da yake bai taɓa karantar da abcd ba gaskiya saboda Allah akwai cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma rashin sanin darajar aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi sai ce fa inna ma'rifata hadha asluddini domin sanin wannan ai shine asalin addini shine me sanin haƙoƙin Allah waɗanda suka dace da waɗanda suke wajibi ne da abubuwan da bai dace a danganta ga Allah ba ca nake wannan sanin shi shine asalin addini idan jama'a ka iya alwala da sallah da azumi da hajji da komai amma baka san sunayen Allah ba baka san siffofin Allah ba baka san siffofin da dangantawa gare shi na ƙasa bane baka san siffofin da suke wajibi ne a danganta gare shi ba baka san abubuwan da eh in an ce Allah yayi kaza daidai ne da aka ce yayi duk baka san wannan ba amma ka iya sallah da azumi da sauransu ka san asalin addini baka san asalin addini ba to sai a ce yanzu manzon Allah ya bayyana komai amma bai bayyana asalin addini ba mala yake cewa fa inna ma'rifata hadha din yace sanin wannan shine asalin addini wa asasul hidaya kuma wannan shine ainihin tushen shari'a baki daya dan duk wanda bai san Allah ba jama'a wallahi ƙarya ike bai san komai ba cikakken jahili ne na kaga kafirai ranar alkiyama za su ce law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabil sa'ir da a ce muna jin magana ko muna da fahimta a duniya duk waɗannan professors da astronomers da wane ne yau da ake ji ana cewa suna da hankali suna da basira sun iya ranar kiyama saboda ba su san Allah ba duk karatun da suka yi a duniyan nan sun san komai na duniya ya na zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun ba su san komai game da lahira ba su san komai game da Allah ba to ranar lahira za su ce ai a duniya da a ce muna da ilimi ko muna da fahimta da muna jin magana a yau da ba mu zama 'yan wuta ba sai Allah ya ce fa'atarafu bi dhanbihim yanzu sun yi furuci da laifinsu ashe laifi ne a duniya ya zama ka san komai baka san Allah ba to kuma a ce manzon Allah ya bayyana komai sallallahu alaihi wa sallama amma manzon Allah bai bayyana asluddini wa asasuhu ba hadha ghairu ma'quli wannan ba abu ne da zai yiwu ba jama'a ba zai taɓa yiwuwa ba ya kamata lallai a san wannan kwarai da gaske a nan barin ɗan sake abin nan karatun nan kaɗan jama'a dan tattauna mana wani kyakkyawan misali da ainihin malamai suke bugawa a babi ne na adab kawai a karatun soro tun da kwatankwacin shi muke yi a nan suka ce kwatankwacin mutumin da kaga yake saba ma Allah yana saba ma Allah ne dan bai san shi ba aka ce kwatankwacin iyaye ne ƴaƴansu suka bata tun da safe iyayen nan suka wuni suna neman ƴaƴan nan ana nan a wannan hali ashe ƴaƴan nan sun je sun samu zaki na kwance wani wuri shi da matar shi suna hutawa wannan zaki na kwance na hutawa yaran nan da suka to kawai sai suka zo sai suka zauna kusa da zakin nan suka yi ta wasa da zakin nan da matar zakin nan har suna buɗe bakin zakin suna turmutsa hannunsu zakin ya <laughs> suna ta dariya sai matar zaki ta ce mishi ɗan kai daɗe waɗannan yara suna wasa da kai suna jagwalgwala ka kamar ba kai ba na ga ka kyale su sai ce a ki kyale su ai ba su sanni ba ne ba sanni ba ne ba komai kyale su za su yi wasa da ni ne kawai su tafi ba su sanni ba ne aka ce suna cikin wannan wasa iyayensu kuma suna can suna ta neman su can iyayensu sun shawo kwana sai suka hangi ga 'ya'yansu ba dalla ma dalla kaiwa ne amma sai aka hangi a a a amma kuma wurin zaki suke sai iyayen suka juya da gudu wato sun haƙura da 'ya'yan sai zaki ya ce wa matar shi to kin ga waɗannan da suka sani kin gani kin ga basu iso ba ma sun gudu saboda sun sani wato kenan sanin zaki na haƙiƙa ya sa ba za ka matso kusa da shi ba ko rashin sanin shi ba sai kai wasa ka zurmuka hannu a bakin shi da kunnen shi da hancin shi ka kwanta a kan shi har kai gengedi saboda baka san shi ba kucin wanda bai san Allah ba kenan duk mutumin da kaga yana wasa da Allah bai san Allah ba to jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi shine khatamul anbiya'i wal mursalina ya zama ya bayyana komai amma bai bayyana asuluddini wa asasuhu ba ya zama ba a san Allah daga bakin shi ba wai sai mutakallimuna da mu'tazila da jahamawa wai sai su ce abin da yasa suka dage suke magana akan alkalamu alal qudra alkalamu alal haya alkalamu alal kaza wai saboda annabi bai bayyana ba sahabbai ba su bayani ba na haka su suka zo suka ta karkare suke ta sharhin waɗannan abubuwa wallahi al'azimi wannan bata ce jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai mala yake cewa wa afdalu maktasabathu alqulubu wa hassalathu nufus wa afdalu maktasabathu alqulubu wa hassalathu nufus mafi falalar abin da zukata na yan adam za su samu musamman musulmi wa hassalathu nufus kuma rayukan ainihin mutane za su ainihin same su wato iktisab kamar tsoruwarta abin da za ka yi kwazo ka same shi to mafi falala abin da zuciya za ta ribata da shi ta ci riba shi kuma zukata ainihin su samu fa'idar waɗannan abubuwa wa adrakat hul’ukul kuma hankula su ainihin riski waɗannan abubuwa to su ne ainihin wannan asalin addini ma'ana duk abin da hankali zai fahimta a duniyan nan shine ya fahimci Allah kyakkyawa fahimta to ya fahimci fahimta mafi falala dukkan wata fa'ida da zukata za su samu da hankula za su iya riska to abin da ake so su san Allah maɗaukakin sarki haƙiƙanin sani to sai a ce hankali ya ci riba tunani ya samu fa'ida zuciya ta dace to fa kaifa kunu zalikal kitabu wa zalikar rasul wa afdalu khalqillah ba'da nabiyina lam yahkumu hadha al-kitab i'tiqadan wa qawlan dan girman Allah ta ya za a ce wannan littafi na Allah da wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda shine mafificin halittun Allah bayan annabawa a ce wai wannan littafi da wannan manzo ba su tsaya sun yi bayanin abin da ya shafi ainihin wato aqida ba ba su tsaya sun yi sharhin ainihin waɗannan kalmomi ba shine lam yuhakkimu hadha alkitab i'tiqadan wa qawlan a ce wai manzon Allah bai tsaya yayi bayani game da littafin Allah ba bai tsaya bayani dangane da ya zai kamata a kudurce game da Allah ba me ya kamata a faɗi game da Allah duk wai manzon Allah bai tsaya ya hakkama ya yi bayanin waɗannan abubuwan ba zai yiwu jama'a ba zai yiwu ba malam ibn taymiya Allah ya ji kan maza ya ce wa min al muhali aidan har yau abu ne wanda yake ba zai yiwu ba an yakuna nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad allama ummatahu kulla shay'in hatta al khira'a a ce annabi ya karantar da al'umma shi komai har tsugunan kashi da fitsari har katsa kashi da fitsari har yadda ake eh, shiga ban ɗaki duk ya karantar da su ina fata an gane jama'a wannan yana ishara ne zuwa ga ainihin wato wani hadisi wanda ya zo a cikin sahihu muslim hakanan sunan tirmidhi ma ya ruwaito shi daga salman alfarisi kala ya ce kila gashi zan karanto ne daga ta'alikin professor jiri. قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى القراءة wani kafiri ne ya ce wa annabi ya ce wa ainihin salman farisi na ga mutumin naku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karantar da ku hatta tsugunan ban daki faqala ajal salmanu ya ce kwarai da gaske laqad nahana an nastaqbila al bi gha'itin aw bawlin lallai ne manzon mu ya hana mu fuskanta alkibla wajen kashi ko fitsari aw an nastanjiya bil yamin ko kuma mu kama ainihin wato mu yi tsarki da dama au an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin ko kuma mu yi tsarki da duwatsun da suke ƙasa da ainihin guda uku au an nastanjiya bi raji'in wannan hadisin ne shaykhul islam ibn taymiya yake ishara akan shi abin da yake cewa jama'a don girman Allah idan dai har dukkanin mu mun amince da wannan hadisi ya inganta wanda ya inganta kuwa kafirai da kansu sun shaida annabi yana karantar da sahabban shi komai hatta tsugunan ban ɗaki har cin abinci da wani hannu za a ci da yaya za a ci wani irin zama me za a faɗi a farko a ƙarshe me za a faɗi in an manta abin da za a faɗa ya za a yi in ana cikin ci duk ya karantar da waɗannan idan loma ta faɗi ya za a yi da ita yaya za a yi da hannaye in an gama cin abinci su su za a yi ko za a je a wanke su ya za a yi da faranti ko kwano duk annabi ya karantar da waɗannan abubuwan sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu wannan ba abu ne kuma mara yiwuwa a ce amma duk ya gama karantar da waɗannan juz'iyat na abubuwa amma bai karantar da game da asasuddini ba ita ce aqida sifofin Allah duk ya karantar da komai amma ba a san Allah ba daga bakin shi wa qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce taraktukum alal bayda lailuha ka nahariha la yazighu anha ba'di illa halik na barku akan hanya farakar daranta da ranar ta duk ne babu wanda zai bata daga wannan hanya bayana sai wanda yake dama Allah ya kaddara mishi hallaka wannan hadisi jama'a hadisi ne wanda yake sahihin hadisi al-imam ibn maja ya ainihin ruwaito shi al-imam ahmad da ibn abi asim sun ruwaito wannan hadisi babban malamin hadisin duniya nasiruddin wa sunna abu abdurrahman al-albani da kanshi yace hadha isnadun sahihun wannan isnadi ingantacce ne rijaluhu kulluhum thiqatun ma'rufuna yace duk baki ɗayan mazajen da suka ruwaito wannan hadisi sanannu ne an amince da su ya ci gaba da bayanai dai da kawo malaman da ainihin suka inganta wannan hadisi yace daga cikin su ma hadda al-Imam Tirmidhi haka Ibn Hibban haka al-Imam al-Hakim dukkanin su baki ɗaya sun tabbatar da ingancin wannan hadisi bayanin shi nan ainihin a cikin takhrijus sunna a cikin mujalladi na ɗaya shafi ko juz'i na ɗaya shafi na 27 da silsila al-ahadith as-sahiha mujalladi na biyu lamba hadisi na 937 shafi na 647 Yana kun ji wannan hadisi manzon Allah ya ce taraktukum alal bayda na bar ku akan hanya fara kal lailu haka Hariha. yadda rana da daddare ka dai san in allura ta faɗi kana iya ganin ta ko to hanyar musulunci da daddare ma in allura ta faɗi maka za ka iya gani babu bambanci dare da rana babu wani lokaci da hanyar musulunci take dim ta ɗauke wuta a ce duhu ne musulunci 24 hours haske ne baki ɗaya manzon Allah shine ya bar wannan hanya akan haka wa qala fi ma saha anhu aidan har wayo dai a cikin hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace nabiyyin illa kana haqqan Alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu Babu wani annabi da Allah ya aiko sai da ya zama haƙƙi ne wajibi. akan wannan annabi ya nuna wa al'ummar shi duk wani ainihin wato alheri da ya sani gare su duk wani alheri da Allah ya sanar da shi sai annabin ya nuna wa al'ummar shi don girman Allah a cikin annabawa gaba ɗaya akwai wanda ya kai daraja manzon Allah babu sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul anbiya'i shine sayyidul rusuli manzon Allah ya fi kowa son alheri ga al'ummar shi fiye da kowane annabi don haka kowane annabi Allah ya aiko shi ya ɗora mai haƙƙi ne wajibi a kan shi ya nuna wa al'ummar shi duk wani alheri da ya sani gare su wayan hahum an sharri ma ya alamuhu lahum sannan kuma wannan annabi Allah ya ɗora mishi ya nuna wa al'ummar shi duk wani sharri da ya sani gare su sai da wannan annabi kuma ya isar da wannan saƙo wannan hadisi sahihin hadisi ne jama'a al-imamu Ah, muslim ya ainihin wato ruwaito wannan ainihin hadisi muslim ya ruwaito wannan hadisi babu tantama dangane da ainihin ingancin wannan hadisi don haka ibnu taymiya yace wa qala fi ma sahha anhu aidan jama'a kun ji ina so mu rinka tsayawa muna tattaunawa kan mu rinka wuce karatutukan hadisan da ayoyin yanzu mu tsaya mu fahimci waɗannan hadisai guda biyu rak kawai na farko annabi ya bar al'umma akan hanya farakar daranta da ranar ta ɗaya ne duk wanda ka ga ya ɓata bayan annabi to hallakakke ne to yanzu kafin a samu ulama kalam sahabbai da annabi ya bari da su kuma suka bar tabi'ai kafin a samu ulama kalam yanzu kenan sahabbai da tabi'ai sun rayu akan ɗimuwa game da sanin Allah wallahi ina gaya muku wannan ita ce ƙidar mutanen kalam malaman kalam shine sahabbai sun rayu ne akan ɗimuwa saboda manzon Allah bai musu sharhi ba malam ibnu taymiya zai fito ya gaya mana wannan kuma mun ji a karatuttuka ka je ka saurari kaset mu na farko da na biyu sai da muka yi ishara zuwa ga wannan a wurinsu sahabbai sun rayu akan ɗimuwa ne dan haka suke cewa hanya ainihin wato salaf aslam amma abyaq amma hanyar khalaf fa suke cewa a'alam da sauransu a'a hanyar salaf ita ce a'alam da akmal ita ce duk wata kammala da komai to amma su a wurin su fa ku dubi irin waɗannan hadisai da annabi yake ba wanda zai halaka bayan shi sai ke, duk wanda ya bata ke ne amma annabi ya bayyana komai ba abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya bari a duhu yanzu wannan hatta matsalolin fiqh da aƙida da wasu abubuwa gaba ɗaya shari'ar musulunci ta bayyana ashe ba mu buƙatar wani ya zo da wani abu daga baya wanda zai zo ya tuhumci abin da annabi ya da abin da sahabbai suke a kai ba mu buƙatar wannan na ɗaya kenan na biyu cewa da annabi babu wani annabi da Allah ya aiko shi sai da ya ɗora mishi haƙƙi ya wa al'umma shi bayanin duk wani alheri ya bayyana musu wani sharri yanzu Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim ya rawaito hadisin Dajjal a cikin wannan hadisi annabi sai da ya ce duk wani annabi da ya zo sai da ya sharhi game da Dajjal don sharri ne ku zo in gaya muku ƙari akan abin da wasu annabawa ma ba su faɗi ba ya ce dajjal yana da ido kwaya ɗaya sama da idon kuma an rubuta kafiri duk wannan abun fadan ya tabbatar da cewa manzon Allah ya sharhin wannan addini karara sallallahu alaihi wa alihi sallama ga ƙari ya ce wa qala abu dharr radiyallahu anhu laqad tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi fi sama illa dhakara lana minhu ilma abu zarri Allah ya ƙara mishi yarda sahabi ne ya ce haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu wa ma min ta'irin babu wani tsuntsu yuqallibu janahihi fi sama wanda yake fitirwa yana kada fuka-fukan shi a sama illa zakara lana minhu ilman sai da manzon Allah ya gaya mana wani ilimi akan haka yanzu wannan an tsallake aqida an tsallake ibadat fiqhu an koma wannan menene wannan biology ne ma fa annabi ya koma duk wani tsuntsu sai da ya ba su lacca da karatu da ilimi a kai yanzu don girman Allah wanda ya irin wannan sharhi ga addini tun ana ibada mu'amala har aka koma abubuwan da suka shafi tsirrai da halittu jama'a tsakani da Allah sai a ce amma ya bar Allah bai bayyana wa musulmi ba wanda kuma shi aka turo ya koya musu yadda za su bauta wa Allah jama'a kun fahimci wannan malam yana son ya nuna mana daga ƙarshe ba mu buƙatar hanyar ahalul kalami ne ba mu buƙatar ta ko misƙala zarratin idan har akwai alheri a cikinta to alherin da ke cikin musulunci ya fita don haka ba mu buƙatar ta in kuma babu alheri a cikinta sai sharri dan menene za a kawo mana sharri muna da alheri ba mu buƙatar ainihin ilmul kalam jama'a don haka ire-iren waɗannan littafi jawharatul tauhid ibrahimul laqani kenan da ainihin wato iba'atul dijinna da wannan littafi hayatul islam da littafan su fakar razi da su ibn farak da duk waɗannan littafai nasu jama'a wallahi azimi maganin waɗannan littafai a danna su a cikin wuta a ƙona su ko kuma a sa su a ruwa ainihin su narke wannan ita ce fatawar da ainihin malamai suka tabbatar kuma za mu zo da ƙarin bayanai ainihin akan haka insha Allahu ta'ala daga cikin tafai a darussa na gaba inda za a zo a fara gumurzu game da ainihin matsaloli na ainihin su waɗannan halin kalami ina fata an gane to kun doji wannan hadisi ne shi kuma sahihi al'imamu ahmad ne ainihin ya ruwaito shi daga wannan sahabi abu zarrin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda allah ya taimaka bayan nan sai malam ya ce wa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar allah ya ƙara mishi yarda ice قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري jama'a kun ji abin sahabban da kansu suka yi shaida waɗanda su ne first graduate daga jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne ɗaliban farko da manzon Allah ya fara yayewa sayyidina umar ku ji abin da yake qama fina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana manzon Allah ya tsaya a wani matsayi gare mu ma'ana ya tsaya mana wa'azi yayi mana sharhi fa zakara bad al khalqi manzon Allah yayi bayani ya fara ambatan farkon halitta me aka fara halittawa tarihi ya ɗauko musu abin da aka fara halittawa shine alqalam nun wal kalami din nan to al shine farkon halitta tun daga nan manzon Allah ya fara musu tarihi ya musu ainihin sharhi ibn kafirin da ya rubuta littafin shi jama'a al bidayatu wan nihaya akan wannan hadisin ya gina ya ce zai sharhin abubuwan halittun Allah ne tun daga farko har zuwa zamanin shi shi ya fara tun daga tarihin wannan alkalami ina ibnu kasirin ya samu wannan tarihi daga karatun da waɗannan sahabban suka ce annabi ya yi musu sallallahu alaihi kashi da ya fara musu tarihi tun daga farkon halitta hatta da khala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum ya yi musu tarihin duniya gaba ɗaya har aka tsallake aka tafi lahira aka yi hisabi yan aljanna suka shiga gidajensu yan wuta suka shiga gidajensu sayyidina umar ya ce tabbas annabi ya mana wannan karatu ya rage hafiza zalika man hafiza wanda ya haddace ya haddace wa nasiyahu man nasiyahu wanda kuma daga cikin mu yaji ya manta ya manta amma dai mu mun ji mun rike dan haka muke karawa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan ainihin hadisi muslim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin kitab al-fitan wa ashrat sa'a babu ikhbar an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi ma yakunu ila qiyam sa'a annabi sai da ya bayyana abin da ya faru tun farkon halitta da abubuwan da suke faruwa da abubuwan da za su gaba da faruwa har zuwa tashin alkiyama don girman Allah jama'a sai malam ya ce fa mahalun ma'a ta'alimihim kulla shay'in lahum fihi manfa'atun fid dini wa in daqqat an yatruka ta'alimahum ma yaqulunahu bi alsinatihim bi alsinatihim wa ya'taqidunahu bi qulubihim fi rabbihim wa ma'budihim rabbil alamin alladhi ma'rifatuhu ghayatul ma'arif وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على غاية التمام إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونه قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه الله يردد ابن تيمية ما نيكي تيوى محال محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين ai abu ne da ba zai yiwu ba tare da irin wannan karantarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake wa sahabbai game da komai da ya shafe su game da ainihin wato addininsu wa in daqqat komai kankanta abu a ce duk ya karantar da abubuwa komai kankanta su eh an yatruka ta'limahum ma yaqulunahu bi alfinatihim amma a ce manzon Allah ya bar karantar da su abubuwan da za su faɗi da harsunansu game da haƙƙin Allah ya karantar da su komai amma game da me za su ce ya Allah yake ya sifofin shi ya sunayen shi a ce manzon Allah bai karantar da su wannan ba wa ya'taqidunahu bi qulubihim sannan kuma a ce manzon Allah bai karantar da su abubuwan da za su kudurce da ainihin zukatansu ba fi rabbihim game da ubangijinsu su ma'budihim da kuma abin da suke bautawa rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya jama'a kun fahimci me fakaran nan take cewa in ya zama ƙanana ƙananan abubuwan nan da annabi ya biya karantar sai a ce amma game da me yasa sahabbai za su faɗi game da Allah bai karantar da su ba me za su kudurce game da Allah bai karantar da su ba wai ana jiran sai an samu wasu surazi da ibnu forak da su ibnu sina wasu ruɗaɗɗu waɗanda ƙarshen rayuwarsu su da kansu suka ce sun rude su kansu yanzu ba su san me gaskiya ma game da Allah ba Ya ce waɗannan ake jira su zo su sharhin addinin musulunci wai sahabbai sun mutu a cikin duhu ne game da Allah kawai sun zama kamar yan islamiyya ne annabi ya faɗa musu ne sun yadda kawai amma babu sharhi don haka har suka mutu ba su yi wa Allah kyakkyawar fahimta ba su yi mishi sani na hakika ba akwai ɗan takifanci a cikin aƙidar mutakallimai fa jama'a malam yake cewa allazi ma'arifatuhu ghayatul ma'arif sanin Allah fa Shi ne iya makurar sani in ka san Allah yadda ya kamata to ka san komai in baka san Allah ba ka san komai to ƙarya ne baka san komai ba don haka sanin Allah ita ce gaya makura ilimi in ka san Allah wa ibadatuhu ashraful maqasid bautar Allah kuma ita ce manufa mafi ɗaukaka mafi ɗaukakan manufa da ta sa aka halice ka shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to al maqasid daga cikin ainihin makasid na ka ashraful makasid ita ce ibadar Allah to ya za ka bauta wanda baka san shi ba to kuma an ce manzon Allah ya basu basu san Allah ba kenan yanzu sahabbai ba su samar da ashraful makasid lillahi rabbil alamin ba kai mutakallimai yan takife ne wal wusul ila ghayatil matalib sannan kuma sanin Allah da bautar Allah su ne ke kaiwa zuwa ga manufa ko kuma abin nema wanda yake shine makura makurar abin nema jama'a to ana kaiwa gare shi ne ta hanyar ainihin ne ta hanyar sanin Allah me abin da ake nema gare ka shine al-ikhlasu lillahi to zaka iya samar da ikhlasi in baka san Allah ba ba zai yi ba sai ce bal hadha khulasatu da'awa yace kai wannan ma dai shine ainihin wato takaitawa dangane da kiran annabawiya kiran annabi sallallahu alaihi wasallama gaba kaiwa da komowar shi shine a san Allah a bauta wa Allah a samar da manufar da ake nema dangane da kai ita ce ibada to kuma ba za ta yi ba sai ka san Allah wa zuddatu risalatil ilahiyya wannan kuma ita ce kumfar saƙon ainihin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabi da shi ma'ana zubda idan aka soya mai aka soya mai abin da ake tacewa a zubar da dattin to asalin wannan abin da za a bari na asali wanda asalin kenan to asalin da'awar annabi ta zo ne dan ta tabbatar da a bauta Allah shi kaɗai bayan an san shi a samar da abin da Allah yake nema fa kaifa yatawahhamu man fi qalbihi adna muska yanzu dan girman Allah wanda yake da ainihin wato wato muska ita ce ainihin bakiya ragowa in a ce akwai ɗan ragowar imani ɗan kaɗan a cikin zuciyarka min imanin wa hikima duk mutumin da ya zama yana da imani da hikima ko ɗan yaya ne a cikin zuciyar shi ta yaya zai kudurta cewa Allah ya kuna bayanu hadhal babi qad waqa min ar-rasuli ala ghayati tamam yace wai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan bayanin da ya shafi wannan babin to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an samu ainihin wato kaiwa matuƙa wajen rashin cika wato annabi bai samar da cikakken bayani game da wannan ba wato ku sake duban jumlar jama'a fa kaifa yatawahhamu man fi qalbihi adna muskatin min imanin wa hikima mutumin da ya zama a cikin zuciyar shi akwai ainihin koda ragowar imani ne da hikima ko dan yaya ta yaya zai ainihin wato roɗu ya suranta cewa Allah ya kuna bayanu hadal babu qad waqa'a min ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ala rayatu tamam wato ta yaya za ka yi tunanin cewa wannan babin manzon Allah bai ba da shi a bisa gayar cika ba in dai akwai imani ko dan yaya tattare da kai ko dan yaya in dai akwai ilimi tattare da kai za ka iya tunanin cewa annabi bai bayar da karatu dangane da wannan ba ba za ka taɓa yiwa ba balle a ce to kana da cikakken imani ya ce idza kana qad waqa'a zalika minhu to in kuwa Allah ya kyauta mu fara cewa Allah ya kyauta domin muna karatu ne da hausa dole mu rinka bin al'adun hausawa Allah ya kyauta bakin su ya sari ɗanyen kashi idan har a ce haka ta faru daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi bai yi bayani game da sanin Allah ba game da ibadar Allah game da siffofin Allah to wannan ku sai a ce to samunal muhali an yakuna khairu ummati to ba zai yi ya zama mafi alherin al'umma shi ba in haka haka ta faru in dai har annabi ya sanar da komai game da tsirrai kwayoyin hatsi da komai amma bai bayani game da Allah ba to Allah ya kyauta in har haka ta faru to sai a ce annabi ko ba zai yi zama shine khairul umma ba wa afdalu quruniha qassaru fi hadha bab sannan kuma ba zai yi a ce mafi falalar karnuka na ainihin wato musulunci sun takaitu game da sanin wannan babi ba wato abin da wannan bayani yake nufi in har ya zama annabi bai bayyana musu haka ba to waɗannan al'umma ba za su zama khairu ummatihi ba in dai su bai bayyana musu ba shi ba zai zama khairul ummati ba khairun nasi ba su kuma ba za su zama khairul ummati ba kuna fahimta jama'a ma'ana menene ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu cikakkiyar daraja da matsayi shine aikin isar da manzo ya ayyuhar rasulu balligh Ma'unzila unzila ilaika min rabbika wa in lam tafa'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi idan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai wannan aikin ba ya yi ha'inci to Allah ya raba manzon Allah da yin ha'inci sallallahu alaihi to su kuma waɗannan sahabbai da tabi'ai in aka ce har annabi ya mutu ba su samu karatu da sharhin waɗannan ayoyi da hadisai ba to ta yaya za a yi su tabbata su ne khairun nasi da cikin hadisin imran dan husayn wanda yazo cikin bukhari da muslim da yace khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum dan girman Allah ta yaya za a iya zama khairun nasi babu yadda za a iya zama khairun nasi su kuma babu yadda za a iya zama khairun nasi ko kun fahimta jama'a don haka sai malam yake cewa za'idina fihi aw naqisina anhu su zama ainihin wato suna masu karuwa akan ainihin sauran waɗannan halittu ko kuma su zama suna ainihin masu naƙasuwa daga ainihin wato waɗannan al'umma wato daga cikin zamunna su zama sun ƙaru idan annabi ya karantar da su in kuma ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da su ba su zama su kenan jama'a kun fahimci wannan babin maganar ita ce in har a bisa yadda mutakallimuna suke faɗin cewa annabi bai tsaya ya ta karkare musu sharhin wannan babin ba to in dai har haka ta faru to shi bai zama ya cika aikin shi ba su kuma kenan sun samu na ƙasa ba su zama khairun nasi ba kenan to wannan magana ba haka take ba ثم al muhali أيضا sannan har yau abu ne wanda ba zai yiwu ba an ta kuna alƙurun alfadula karnukan da suka fi kowanne karnuka salala alƙarnin lazi bu'isa fihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam don a cikin hadisi annabi ya ce mafi alherin zamani shine zamanin da aka aiko ni ko to zamanin da aka aiko shi in ya zama ba su san Allah ba sai da aka shekara wajen ɗari biyar sannan aka samu malaman da suka san Allah suke sharhi a kansu to don girman Allah za a yi waɗannan zamani su fi kowa zai yi ba zai yi ba sun mallabi ne lunahun sannan sai waɗanda suka biyo bayan su sun mallabi ne lunahun sannan sai waɗanda ainihin suka biyo bayan su don girman Allah ta yaya za a yi a ce waɗannan sun fi kowa kenan in ya zama ana cewa sun fi amma ba san Allah ba ba ma fifikon da sanin Allah ne to su ba san Allah ba don me don malamin su bai musu bayani ba saboda wai ya daina hankalin su kawai kamar yana ganin ba su da fahimta kwakwalwar su ba za ta iya ɗauka ba amma daga baya an samu gogaggun malamai da gogaggun ɗaliban da kwakwalwar su za ta iya ɗauka don haka su fakar dinin razi da su farabi da su ibnu sina da waɗannan ruɗaɗɗu kiɗimammu suka tashi suka yi ta ruɗa al'umma suka zo mutuwa jama'a wani faɗa ma akwai shakka a ciki akwai matsala don ya gayyato wasu ilmomi sun riga sun ruɗa kwakwalwar shi za ku ji ibnu taymiya zai kawo su wani zai kwana ya kasa yin bacci ya ce yana tsoron kar ma ya mutu bai san da me zai je samu Allah ba don shi yanzu bai san me matsayin bakin shi game da Allah ba bai san saboda ya shiga ruɗani da hayaniya wai waɗannan su suka fi kowa sani da suka yi wa ainihin mutanen su bayani amma sahabbai ba su san gaskiya ba ina son ku gane duk daga irin wannan fassarar ne fa aka fitar da waɗannan aƙidoji na shi'a aƙidoji na sufanci da zaka ji mutum ya ta karkare ya faɗi magana in baka fahimta ba sai kuma ya ce zai ɗauko maka wasu misalai na falsafa da ilmul kalam duk daga nan ne daga ire-iren waɗannan zargin ne in ka ce to ai manzon Allah bai wannan abin ba sai sai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna sun sabota Allah ne ba su tsaya sun bi da qa'iqul ulumi ba ba su tsaya sun bi ilimi keke da keke ba malaman falsafa da kalamu waɗanda wai falasifatul islam saboda sharri wai a ce wai akwai wasu malaman falsafa ta musulunci wai su ibnu rushd al-hafid da sauran duk waɗannan rudaddu Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu malam yace kanu gaura alimi ne ya za a ce waɗannan mutanen da manzon Allah yace mafificin karni zamani shine karni da aka aiko ni sai waɗanda suka sai waɗanda suka biyo bayan su sannan sai waɗanda suka biyo bayan su ya za a ce kano gaura alimi na waɗannan mutanen ba su kasance cikin ilimi ba wa gauri ƙa'ili na fi hadal babu bil mubin kuma waɗannan mutanen ba su faɗin abin da yake shine gaskiya game da abin da ya shafi haƙƙin Allah gaskiyar da take ita ce bayyananniya لأن ضد ذلك إما عدم العلم wa وإما اعتقاد وإما na نقيض haƙƙi. wa qawlu khilaf as-sidq wa kilahuma mumtani'un sai ibn taymiya yake domin kuwa idan har ka ce waɗannan mutanen annabi bai karantar da su ba su sani ba to abin da kake cewa kenan sai ce li'anna zalika dudda li'anna dudda zalika imma adamul ilmi wal qawli domin akasin haka shine ko dai rashin ilimi da kuma rashin ainihin faɗin abin da ake so su faɗi ba su da ilimi kuma ba sa iya faɗin abubuwan da ake so su faɗi na aƙidoji wa in ma atiqadu naqidul ko kuma sun kudurce wani abu wanda yake saɓanin gaskiya ne wa qawlu su sidqi kuma suna faɗin wata magana wadda ba gaskiya ba wato sanda kake cewa sahabbai ba su san Allah a bisa yadda ya kamata ainihin a sani ba saboda annabi ya ɗauke su tunanin su bai kai su fahimta ba Abin da wannan maganar laziminta implication din ma'anar da maganar take bayar wasa ita ce ko dai ya zama kana cewa kenan ba su san Allah ba don haka haƙoƙin Allah ba su taɓa faɗi game da Allah ba ko kuma sun ƙudurta abin da yake akasin gaskiya ne kuma duk maganganun da suke faɗi saɓanin gaskiya ne sai ce wa kilahu ma mumtani'un duk waɗannan abubuwan guda biyu ba daidai ba ne a jingina su ga sahabbai ko dai a ce ba su san gaskiya ba balle su faɗe ta ko kuma a ce ƙarya suka sani duk abin da suke faɗi ƙarya ne duk wadda ka faɗi daga cikin wannan ga sahabbai ka ainihin zalunce su sai ya ce ammal awwal فلأن من في قلبه أدنى حياء ne للعلم هكذا أو ibada في العبادة يكون an عن هذا الباب yace dangane da maganar farko dai ita ce maganar faɗin gaskiya da ainihin wato ake magana maganar kuma ainihin wato sanin ilimi da faɗin gaskiya ko a ƙarƙashin wannan magana duk mutumin da yake da adina haya mafi karantar kunya a cikin zuciyar shi da kuma neman ilimi au muhimmatin fil ibada ko kuma yake da ainihin wato kwaɗayi dangane da ibadar Allah hukumin bahas an hazal bab lallai ne zai kasance yana bincike game da wannan babi duk mutumin da yake jin kunyar Allah yake da neman ilimi yake da kwazon ibada ai dole ne za a ga yana bincike a wurin malamai game da me game da ya za a san Allah a bauta mishi wa su'alu anhu da kuma tambaya dangane da ainihin Allah madaukakin sarki wa ma'rifatul haqqi fi akbar maqasidihi sanin gaskiya game da ainihin wannan mas'ala ta tauhidi ita ce mafi girman manufofin da ake so shine ka san gaskiya game da Allah dan ka kudurta gaskiya din wa a zama matalibihi kuma ita ce a shine abu mafi girman abin da ake nema a'ani bayana ma yan da itiqaduhu wato samun bayanin abin da ya kamata mutum ya kudurce la ma'rifata kayfiyati rabbi wa sifatihi ba ma wai sanin yadda ubangijin yake ba da sifofin shi domin wa laysat sahiha ila shay'in ashwaq minha ila ma'rifati hadha al-amr zukata waɗanda suke ingantattu ne ba abin da suke da bege da shauƙin su sani fiye da ainihin wato sanin Allah maɗaukakin sarki da ƙudurce shi da kuma sanin yadda ainihin ya kamata a bauta mishi to in dai ka yadda cewa sahabbai suna son Allah suna da sha'awar ibada suna da neman ilimi to duk sahabbai su nemi ilimi game da komai amma ba su taɓa neman ilimi game da sanin Allah yaya ike game da siffofin shi da makamantan haka ba da aƙidar da ya kamata su ƙudurce game da Allah malam sai ya ce wa hadha amrun ma'lumun bil fitra al ya ce ai wannan abu ne wadda ake iya samun shi a cikin tunani ma na ɗan adam ko da ba wanda yake da karatu ba shine ne duk abin da kake son shi kana ƙoƙarin bincike game da shi ku dubi yanzu 'yan mata da samari waɗanda suke kallon fim bibiya suke suna bincikar wannan sarauniya ko gindiyar fim ko wannan tauraro ko tauraruwa ta fim ko wannan zakaran dambe ko zakaran kwallo wai yake so ya ci nema hatta abubuwan rayuwar shi bincike suke saboda su masu su rinka kwaikwayo a nan 1970s mutane nawa ne suka rinka sawa kansu sunan wasu actors na india ko kuma na american film sai ka ji jugunu ka ji kunfu haka ne duk ba don saboda suna sha'awarsu bane suke sa musu sunansu haka za ka samu a yanzu sai ka ga 'yan mata da suke drama da sauransu irin suturinsu da irin tafiyarsu da irin wani gwalangwaso nasu wadda ta gamsu da su sai ga tana bincike don ta kwaikwaye su yanzu don girman Allah su habbai da irin soyayyar da suke wa Allah a ce ba su taɓa bincike game da yaya ilimi yake game da Allah yadda za su bauta mishi ba yace ai wannan abu ne ma wanda a fitrance a tunani ma da ake samu a jikin halittun Allah ana samun duk abin da kake so ka yadda da shi kana bincike game da ainihin shi ina fata an gane fa kaifa yatasawwaru ma'a qiyam hadha al-muktaba alladhi huwa min aqwa al-muqtabayat an yatakhallafa anhu muktabahu. fi ulaika sada fi majmu'i usulihim yace ta yaya za a iya samun ainihin wato irin wannan abu daga cikin mafi ƙarfin abin da ke hukunta a samar da irin waɗannan siffofi da waɗannan manya-manyan mutane a zamaninsu amma a ce ba a samar ba wannan salon magana ne yayi abin da yake nufi shine to in ya zama haka ne ya za a ce manzon Allah tare da san Allah da ya saka wa sahabbai amma a ce bai karantar da su Allah da za su bautawa ba ba su san Allah ba yaushe za a samar da irin haka a ce wannan zamani nasu ya zauna a cikin duhu sai ce haza ma la ya ka'o min abladil khalqi ce mafi rashin fasaha daga cikin halittu wato wanda yake balidi kidahumi mafi kidahumanci daga cikin halittu ma ba za a sami irin wannan tattare da shi ba wa ashaddahum iraban anillah kai hatta wanda ya fi kowa kawar da kai game da Allah ma ba za a same shi da irin wannan sifa ba wa a'zamihim ikbaban ala talabid dunya mafi girman su game da neman ainihin wato duniya ma ba za a same shi da irin wannan sakarci ba wal ghasalati an zikrillah ba za a samu ainihin mutumin da ya fi kowa gafala game da ambaton Allah da irin wannan siffar ba fa kaifa yaqa'u min ula'ika ya za a ce irin wannan siffar ta faru ga waɗannan bayin Allah wato kun san me malai yake cewa malam ibnu taymiya yana ɗauko falsafa ne da yana ɗauko ainihin wato tunani ne na fitra yana haɗawa da abin da yadda yake faruwa wato ko mutum ne da yake son duniya jama'a ai za ga yana bincike idan mota ce jarabtu da son irinta za ga komai nata yana bincike ya sani za ga idan mutum ya jarabtu ne da son wani irin abinci ya jarabtu da son wata mata ya jarabtu da son tafiya wani gari ko mu'amala da wasu nau'in mutane za ga duk ya yi ƙoƙarin sanin waɗannan abubuwa ko to don girman Allah balle a ce mutane irin waɗannan mutumin da ya dukufa kan duniya ma yana tsayawa yana ƙwazon ya gano me kaza game da duniya me kaza me kaza yau menene intanet ya ce game da canji yau me aka ce game da wata irin latest mota ce wata irin latest computer duk yana kokarin ya san irin waɗannan duk gida humancin shi fa saboda ya jarabtu da wannan abu balle mutanen da suke da shauki da Allah ya ce wallazi na amanu ashaddu hubban lilla mutanen da ke da tsananin san Allah irin haka amma a ce ba sa binciken komai game da Allah kuma sun rasu ba su mishi kyakkyawan sani ba to shi ne sai malam yake cewa amma kaunuhum kanu mu'taqidina fihi ghayra al-haqqi dangane da cewa kuma da za a kaddara a ce wai to a kaddara cewa wai sahabbai suna da wata aqida wadda ba ta gaskiya ba ai fi qali eh, ko au qa'ilihi ko kuma ainihin wato ghayr qa'il al-haqq wato ba sa fadin gaskiya fa hadha la ya'taqiduhu muslim yace wannan babu wani musulmi ma da zai kudurta haka cewa sahabbai ba gaskiya suke faɗi ba ba sa kudurta gaskiya wala aqilun mai hankali ma ba zai ainihin wato iya faɗin haka ba a rasa halal qaumi wanda ya san halin waɗannan mutane yanzu akwai mutumin da zai kudurta cewa bai hankali musulmi ya kudurta cewa sahabbai a bisa ya san yadda Allah ya siffanta su ba amma ya ce waɗannan mutanen ba su da aƙida ta gari kuma ba sa faɗin gaskiya a cikin maganganunsu su ce sun kalamu anhum fi hadha babi aksar min an yumkin fatruhu fi hadhihi fatwa malam yace magana fa game da sahabbai dangane da wannan baji wato game da gano darajojinsu da aƙidojinsu da yadda suke riko da Allah da sanin Allah yace wannan maganar in aka ce za a yi ta to gaskiya ta yi yawa hatta fi karfin yadda za a iya rubuta ta a cikin wannan fatwa au a ko a ba'afihi ko kuma ainihin wato ninkin ninkin wannan fatawa ma ko da za a ninka wannan fatawa sau biyu amma kuma a ce ana so a yi sharhi game da halayen sahabbai da ɗabi'unsu to wannan fatawar ba za ta iya ɗauka ba malam yake cewa ya arifu zalika man talabahu wa tatabba'ahu wanda bi ya ainihin wato nemi wannan tarihi na sahabbai ya rinka bibiyar haka to zai san wannan ainihin dangane da ainihin sahabbai ina son dan girman Allah jama'a duk wanda ke kallon mu da sauraron mu a yanzu ne ko ko zai kalla ne zai saurara nan gaba ya je karanta littafai guda uku ko hudu waɗanda ainihin zan kawo in yi bayani dangane da littafan da suka tattara aƙidoji da tunanin sahabbai da irin abubuwan da sahabbai suke faɗi na aƙidoji littafin farko sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a na al-imam al-lalikai da littafin ainihin kitabu shari'a na al-imam al-ajurri da kuma kitabu sunna na al-imam ahmad bin abdullahi dan ahmad bin hanbali da kuma ainihin littafin al-ibana na ainihin al-imam ibn babba abu abdullahi don girman Allah ina son wanda duke saurare na ya je ya samu waɗannan littattafai in kuma bai same su ba ko ina a ƙasar nan ko a garin nan ya zo muna da su gaba ɗaya a makarantar nan ya zo ya karanta su ya ga bayanai dalla-dalla dangane da sahabbai amma wannan littafin da yake juz'i ɗaya ina zai iya ɗaukar bayanai dangane da aƙidar su littafin lalika'i mujalladi shida ne kitabun shari'a mujalladi bakwai ce littafin ibnu batta mujalladi biyu ne waɗannan ƙananan bugu ma kenan kitabu suna ta abdullahi mujalladi biyu ne waɗannan tafan duk sun tattara aƙidojin sahabbai ne waɗannan mutanen in ka san su a bisa wannan sura su ne za a zo a yaudare ka a ce maka waɗannan mutane ba su san Allah ba aƙidar su ɓatacciya ce maganganun da suke faɗi ƙarya ne a duk wanda ka ji ya faɗi haka to ku dawo tarihin can da na kawo muku na zaki bai san su bane shi yasa yake wasa da su kamar yadda yaran can ban san zaki bane shi yasa suke wasa da su wasa da shi ina fata an gane malam ya ci gaba da cewa wala yajuzu aidan an yakuna al-khalifuna a'lama min as-salifina kama yaquluhu ba'd al-aghbiya yace ba zai yi ba har yau a ce wai waɗanda suka biyo bayan sahabbai sun fi waɗancan sahabbai da suka gabata ainihin ilimi kama ya kulu ba'dul aghbiya kamar yadda wasu wawaye suke faɗi mimman lam yuqaddir qadra salaf daga cikin waɗanda ba su san ainihin darajar salaf ba a wata muska ta wannan littafi mimman lam ya'rif qadra salaf daga cikin waɗanda ba su san darajar salaf ba a cikin wannan muskar kuma mimman lam yuqaddir qadra salaf daga cikin waɗanda ba su girmama salaf da bisa kaddara da girman da Allah ya ba su ba wato duk wanda yake faɗin haka game da malaman farko sahabbai da tabi'ai yake cewa wai waɗanda suka biyo bayan su sun fi su karatu kun fahimci wannan da kyau ko wallahi ƙarya ne bai san me ake nufi da karatu ba kamar yanzu a ce mutum ne ya zauna turawan mulkin mallaka ne suka karantar da shi turanci irin su sa abubakar ta fara balewa sai a sami yanzu wani yaro dan primary 6 saboda ya burge ka a turanci sai ka ka ce wannan yaron fa ya fi abubakar ta fara balewa iya turanci ya fi shi fahimtar komai abin da ba a ce baka san ta fawa balewa ba baka san da golden voice ba ina fata an gane to yaushe ne faɗin wannan ma ibnu taymiya yace wawa ne ma <laughs> agabiya waɗannan wawaye ne ina fata an gane sai yake cewa bal wala arafa Allah wa rasulahu wal mu'minuna bihi haqiqatal ma'rifa yace ka duk wanda kaje yana faɗin haka ma ba wai sahabban ba bayan bai san sahabban ba ma bai san Allah ba bai san manzon Allah ba bai san mu'minai ma da suka yadda da Allah hakikanin ainihin sani ba al-ma'muru biha waɗannan da aka yi umarni da a san su bai san Allah ba bai san manzon Allah bai san sabba ba bai san mu'minai ba min anna tariqata salafi a'lamu wa tariqata al-khalaf a'lamu wa ahkamu ma'ana mutanen da ke cewa wai hanyar salaf ita ta fi zaman lafiya ita ta fi kubuta domin kun ga kalma ce ta kalmatu haqq aradu biha batilan wato sai su ce tariqatu salafi a'lamu ai aslamu hanyar salaf ita ta fi zaman lafiya sai a ce su salaf ba ruwansu duk abin da manzo ya faɗi sai su yarda yawwa kaga kamar yabo ne amma sai a ce wai tariqatul khalaf amma sai a ce hanyar ainihin wato khalaf waɗannan da suka zo ainihin daga baya wannan hanya ita ce a'lamu ita ta fi zurfin ilimi wa ahkamu ita ce tafi ainihin wato hikima ita tafi tsara abubuwa ga sunan duk waɗannan jama'a wallahi azimi bata ne na waɗannan mutane wanda daga cikin ainihin littattafan da suke sharhin irin waɗannan abubuwa jama'a akwai wancan littafi da nake yawan faɗi sharhi na jawharatu tauhid ɗin nan na baijuri da sauransu da tuhfa da wane ne abin da yasa nake yawan waɗannan maganganun jama'a saboda na san cewa hatta makarantun haya islam na ahalus da dama a ƙasar nan wai sun tsaya akan silabus ɗin da gwamnati ta ɗora su suna karantar da waɗannan littafai alhamdulillah mu dai a nan zariya an samu hatta makarantun na ƙungiyoyin haya islam na ahalus sun yi ƙoƙarin sun cire waɗannan littafai domin karantar da waɗannan littafai a cikin manhaja ta tauhidi sharri ne to waɗannan irin littafai su ne suke tabbatar da ainihin haka Allah ya kiyaye shekul islam ibn taymiya a nan zai bayyana asalin dalilin da ya jawo ɗan bid'a suke fifita hanyar khalaf akan hanyar salaf menene ya ja musu wannan ɗinuwar sai ce fa inna haula il lallai dai waɗannan yan bid'a ina son in tsaya anan da Allah in dan yi wani ta'aliki a can baya kun ji inda ibn taymiya yake cewa kama yaquluhu ba'dul aghbiya kamar yadda wasu wawaye suke cewa nan kuma ibn taymiya yana cewa fa inna haula il eh ina jin wannan zai zo sha Allah ta'ala a ainihin gaba ga shi nan shi ma malam ya yi bayani ku dan saurara tukuna ko da yake bara a tattauna dan ku abin nan sai ce وجد خطأ في هذا الموضوع آه وجد خطأ في nusakh al-matbu'a ku saurara ku ji malam yace an samu أنسى kuskure a daidai wannan wurin yace kuma wannan kuskuren ya faru a cikin dukkan bugun wannan littafi da aka ainihin buga yace fa tambihu alaihi dan haka ya yi kyau tsaya in fadakar akai wa zalika khata wannan kuskuren kuwa huwa idkhalu jumlatin huwa idkhalu jumlatin fi sulbi kalami shaykh al islam huna laysa min kalamihi shine saka wata jumla ta magana a cikin magana ibn taymiya wadda ba tashi ba wa hiya qawluhu ita ce cewa wa in kana hadhihi al ibara idza sadarat min ba'd al ulama qad ani biha ma'ana sahihan kun ji wannan da yazo a nuskar ku sai ku kewaye shi wannan yana daga cikin kuskuren to kun ga fa'idar samar da littattafai masu ta hakiki kenan kun ga kuma wannan shine fa'idar abubuwan da duk littafin da nazo zan karantar sai ku ji na ce na zaɓi nuska kaza wadda wannan ɗabi'ar na san da yawa daga cikin ɗalibai da malamai a ƙasar nan za su su ba su ma taɓa jinta ba a zo karantar da littafi sai a ce wai an zaɓi nuska kaza abin da kawai za a je kasuwa ne kawai a yayi muku wace a zo ana karantarwa wallahi duk wanda ya karatu a wurin malamai da suka amsa sunan su ya san cewa in za a karantar da littafi ko za a karanta dole ne a samu nuska ko kuma taba'a wadda take mu'tamada ina fata an gane ba wai a je a dibo kowace wadda take da antivirus a zo ainihin wato a karanta ta ba bari ku ji abin da yace sai ya ce wallazi tarajjahu abin da ba a karkata akai anna hadhihi al-ibara laysat min kalam shaykh al-islam wa inna ma uqhimat fihi amdan aw sahawan li iddati umurin wannan magana wadda kuke cewa kun ji san karanta ta ba a nuskar ku yace wannan magana gaskiya ba ibnu taymiya ne ya faɗe ta ba in ma dai da gangan aka saka ta ko kuma ta faru ne da kuskure yace daga cikin dalilan da suka sa ya amintu da haka umurin min haiki adamu wujudu hadhihi al-jumla fi jami'in nusakh al a dukkan rubutun hannu na wannan littafi babu wannan maganar wallati ha ilatis ila tis'a nusakh wanda yake adadin nuskoki na hannu wanda ɗazu na fara ishara a kansu wanda ya saurari kaset na uku zai ji wajen nuska wajen kwafi tara ne na rubutun hannu malamin ya tsaya ya tattara ya aiki a kansu ya ce duk a cikin rubutun hannu na wannan littafi babu wannan jumla a da wahida in banda nuska kwaya daya wa hiya ihda nusakh zahiriya wadda ita ce daya daga cikin ainihin kwafi na maktabatu zahiriya wadda ita ce take da rakami na dubu uku da ainihin ashirin da takwas dalili na biyu yace hunaka nusakh hindiya hajariya yace akwai kuma ainihin bugun da aka yi a kasar indiya bugun da ake kira taba'a hajariya abin da ake kira da taba'a hajariya jama'a da kun san sai sun bi sun karta a dutse sai wani lokaci na fito muku da irin waɗannan taba'at don ba na tunanin nan kusa akwai wata tsaba da zamu mu iya cewa hajariya ce za ku ga yadda rubutun ma yake kamar rubutun hannu kamar na inji ya ce to a irin wannan ainihin wato taba'at wadda take ainihin hajariya ce tabi'at qadiman qabla nahwi min mi'ati sana an buga ta kusan shekara ɗari da ta gabata lara ta'aliqan fil hamish yace ainihin an sanya wannan jumlar amma fa sai aka sa ta daga ƙasa ne kawai walam tudkhal fi sulbi kalamin shekh ba a sa ta asalin magana ibnu taymiya ba جيما أن تلميذ شيخ الإسلام ابن عبد الهادي والذي كانت وفاته قريبا من وفاة شيخه عام 44 و800 هجرية ساق جزءا من الحموية في كتابه العقود الدرية ولم يذكر هذه العبارة yake irin ibnu abdulhadi wanda yake yana daga cikin almajiran ibnu taymiya wanda rasuwar shi ta zama dab da rasuwar malamin shi ne ibnu taymiya dan ya rasu hijira na da 844 ya ainihin kawo bangare da yawa a cikin littafin shi al'udu diriya daga shafi na 67 zuwa 94 shi ma bai faɗi wannan ibarar ba ba a jita a cikin nashi bugun ba wa kazalika mar'i ibnu yusuf alhambali fi kitabihi alkawakib ad-durriya haka nan ainihin ne littafin alkawakib ad-durriya shafi na 102 zuwa 112 malam mar'i ibnu yusuf ɗaya daga cikin tafan na zo muku da shi nan shi ma ya kawo wannan littafin a ciki shi ma gaskiya bai saka ainihin wannan ibara ba ya yace kuma dalili na ƙarshe shine anna hadhihi al-ibara batilatun fi ma'anaha yace wannan maganan ma'anar ta ma mummunan ma'ana ainihin take ɗauke da shi wa qad takunu madkhalan li tawsighi maqulatin batila yace ta iya yiwa an saka ta ne don ta samu ta bayar da damar wata mummunan magana da ake so a yi gini a kanta saboda yadda lokaci ya ƙure jama'a wannan abin yana da matuƙar muhimmanci za mu aje wannan jumla a nan insha Allah ta'ala in mun zo karatu za mu ɗauko daga inda yake cewa wala yajuzu aidan an yakuna al-khalifuna a'lamu min as-salifina kama yaquluhu ba'd al in Allah ya so gobe mun zo karatu wannan littafi za mu ainihin tattauna wannan mas'ala